Rundunar sojan Najeriya da ke shiya ta shidda birnin Fatakwal da ke jihar Ribas ta yi karin bayani dangane da yadda ta kashe wani dan bindiga dan wani da ake zargi da zama shugaban kungiyoyin asiri wanda ya yi kaurin suna wajen ta da kayar baya tare da kisan gilla da kuma garkuwa da mutane. A wata sanarwa da mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya da ke shiya ta shidda a birnin na Fatakwal, Kanal Aminu Iliyasu ya sanya wa hannu ta ce rundunar sojan ta samu muhimman bayanai ne daga mutanen gari game da maboyar danwani wanda ake zargi da kitsan harin da ya kashe mutane 23 da ke dawowa daga coci-coci daban-daban a ranar farko ta sabuwar shekarar da muke ciki ta 2018 a garin omoko da ke jihar ribas sanarwar ta ce lokacin da sojojin suka kai wannan samamen bazata a maboyar danwani sun samu abubuwa masu masu tada hankali kamar irin su nakiya da makamai da kayan sarki sanarwar ta ci gaba da cewar binciken jami'an tsaro na farin kaya ya nuna cewa mr danwani ya koma ya koma ne a garin inugu inda ya fara kara kaina a cikin jama'a kamin a kashe shi major general okon odu shine shugaban runduna ta shidda da ke fatakwal major general okon odu shine shugaban runduna ta shidda da ke fatakwal ya ce another mayhem in Omo So we move from here to Enugu. Red is hideout. Our troops shot at them. These are the criminals you can see. Yana cewa ne bayanan da muka tattara su nuna cewa Mr. Danwani na shirin kaddamar da hare-hare a garin Enugu da kuma Omoku da ke jihar Rivers kamin ya kaddamar da harin ne jami'an tsaro suka gano inda yake a garin na Enugu bayan hakan rundunar mu ta 82 da ke birnin na Enugu da kuma haɗin gwiwar jami'an tsaro na jihar Rivers suka yi ma maɓoyarsa da jerar mikiya don wani da mataimakinsa ike ciku da wani dan kungiyarsu mustaloki suka ga an kusa da kama su sai suka nemi tserewa suka ga an kusa ga kama su sai suka nemi tserewa ta kofar baya a gidan da suke wannan ne ya yasa dakarunmu da suka kai samame suka halaka su har lahira wasu 'yan jihar ta riba sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da kashe danwani kuma ga abin da suke cewa my name is mr odo and i'm very happy hearing the news news that Donwani has been killed by the Nigerian soldiers and will have peace in River State. Wannan yana cewa sunana Odo ya ce ina cike da farin ciki dangane da samun labarin kashe Donwani da rundunar sojan Najeriya ta yi a dalilin haka za mu samu zaman lafiya a jihar mu ta Rivers. Shi kuwa wannan ya ce. My name is Mr. Owell. Actually, I will not say that I'm happy because there are so many people out there like Donwani. The governor knows all all about them since he's the chief security officer of the Yana cewa ne ni dan jihar Rivers ne kuma a gaskiya bani cike da wani farin ciki na kashe danwani da aka yi domin akwai ire-iren su da dama a jihar Rivers kuma gwamnan jihar Rivers shine shugaban tsaro a jihar ya san ire-iren su danwani a jihar inda suke ya kamata a yi maganin su Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya.